sai suka ce to kaga kurkuku 'yan fashi ne a ciki da 'yan daba to waɗannan ustazai ma ane musu karatu suna zama matsala balle a je 'yan daba a karantar da su to gaskiya saboda allah a hana sai aka karɓe littattafan sai Ibn taimiyya ya ce ma ya suna ubi a adai inna qur'ani wa hadithi wa fiqhi fi sadri ya ce makiyana ya za su da ni ƙur'ani na da hadisi na da fiƙihu na ni a kada na haddace ko ba littafi zan karanta sai zo yana karantawa yana sa musu chalk su 'yan kurkuku suna nemo takardu suna kwafewa sai aka ce a hana shi chalk din da allah to amma dai ana dafa tuwa kurkuku ko to akwai gawayi sai ce to a shafe ya zama fari allah sai a rinka yin rubutun da gawayi sai aka karbe wannan ma aka hana sai ce shi kenan in ya zauna ya samu minti goma a kwakwalo shi sai suranta littafi a kwakwalo shi sai rubuta littafi a cikin memory din shi kawai sai zo sai fara musu shiftar littafin bismillahir rahmanir rahim sai a kwafe kaga littafin a tadmuriya a cikin kurkuku ya yi ta a kwakwalo shi ya fara zama ya suranta ta a littafi sai kawai ya rinka dictating ma'ana ka duba ya rubuta littafin a cikin kwakwalwar shi sai ya dawo da littafin bakin shi sai yana faɗa musu sai suna hadda ke da haka wane e an sallame ka kai zaka tafi e to ka tuna karatun da muka baka je kaka karantar da haka sai ya fito da ya ce ga littafi malam ya rubuta mana a gidan ku aka ce yaya ya ce da ka malam ya mana shiftar littafin gashi nan ar-risalatu tadmuriya da wannan littafi ya bayyana ne sai suka ce to sun san wata tsiyar shine sai suka haƙa rijiya sai suka saka shi suka haƙa rijiya sai suka saka shi to a nan ne ya rasu sai dai a miƙa mai abinci to amma ran da aka zo jana'izar shi fa gaba ɗaya sai suka rena kansu ma'aikatan gwamnati kowa ya watsa ya ce ba zai je aiki ba kowa kasuwa kowa ya ce wurin jana'iza ibnu taimiyya za su abu wannan sai gaskata magana imamu ahmad da ya ce baina na wa baina kum shuhudul janaza ku bari ranar halartar jana'iza ran nan ake gane wa yake da jama'a haka so shi yasa kai mai mulki ne abin da ya fi maka zaman lafiya fada da masu wa'azi ba naka bane kuma duk fada da mai wa'azi yana zuwa ne sakamakon me sakamakon ɗayan abu biyu ko dai mai mulki ya rike wasu malamai matsafa abinda yake faruwa kenan ku je ku samu tsafi suke musu abuja doki yanzu ya ƙara tsada dawakai sun ƙara tsada kura kura wannan da gardi ke wasa da ita ta ƙara tsada saboda ana ɗiba ana kaiwa abuja ana tsafi dawakai ake ɗiba yanzu a cikin mota guda malam wane ya ce akwai aljanu wai akwai sarakunan aljanu kewaye da najeriya wai a sai dawakai a yi musu ado a sake su a daji gabas daji yamma daji gaba daji wai sarakunan aljanu za su hau waɗannan dawakan su riƙe maka mulkin karan kai daɗe saboda haka kuna siyan doki dubu talatin yanzu ya zama dubu sittin saboda ana siya ana yin habuja da shi abinda da suke kenan yanzu wai sarakunan aljanu za su rike musu mulki saboda gwamnatin tana tangal-tangal saboda by the time aka sami irin su rotimi a meci irin su kwankwasiya irin su wance da wani irin su wani suna kaucewa to za a zo lokacin zaɓe abin da ake bukata su samu na adadin gwamnoni ba su da shi za a zo lokacin zaɓe 'yan senate sun yoɗe sun koma wata jam'iyya 'yan house of reps to shine sai aka ce wancan dattijo ya tafi ya je magana da su a majalisa sannan kuma ga 'yan tsubbu an ɗibo daga nijar daga morocco duk an ɗibo su suna nan an tara su sun ba da fatawa a je duk inda dawakai suke a siyo za a yi aiki za a yi musu ado a sake su za su riƙe wa suwana da suwana mulki allah maɗaukakin sarki ya kiyaye